ga tun suna tun suna ƙanana annabi isa alayhi salamu yana cikin zanen goyo amma yana magana irin ta ɗan shekara arba'in ko hamsin ko sittin ta masu hankali masu wanda suka san allah suka san suka abin da suka zo su yi yana cikin zanen goyo saka shi annabi tun tashin farko shi annabi ne kawai ko ba lura ba annabi haya an bashi binnan wato ainihin sako tun yana kankani wannan kankantan tasa bai canza shi ya canza sakon ba bai canza sakon ba yadda yadda mai shekara 40 zai isar da sakon haka annabi ha yake isar da sakon alhali shi kuma gashi karamin yaro ne saboda tun tashin farko turan gini turan zane shi annabi annabi ne da na wannan manzon wanda shine gaba da kowane manzo da kuma kowane annabi to ita ita annabta kyautar Allah ce kuma Allah na yin ta ne ga bayinsa domin ludufi ludufi ma'anar ludufi ludufin Allah shine eh, wala Allah abinda hankalinmu zai fi kama nan da nan ba zai yiwu ka yi gida kamar nan ba misali sai kuma ka kukkulle shi sai ka tafi ka bar shi shi kenan gizo-gizo ya yi gida bera ya shigo gafiya ta shigo shara da kura da sauransu ba kulawa in ya zama ya zama sabanin hikima ya zama sabanin hankali in an yi gida ko da mutum ba ya zaune ciki akan samu wani ya zauna yana kulawa da shi kamun mai shi ya zo ya amfana da shi wannan ne ka'ida in ɗaki ne a cikin gida shi ma akan kula da shi ana ɗan shasharewa ana kula da ko da ba a komai da shi saboda jiran cewa zai yi amfani nan gaba to haka na annabta take ga wurin Allah ta'ala ludufi ne wato Allah ta'ala ba zai halicci sa ba kuma ya ba su kai. ba wani wanda zai jagorance su ko ya nuna musu daidai da ba daidai ba saboda ludufi ne na Allah madaukin sarki wanda yake bayinsa su ne wato ainihin eh, sai ya aiko annabawa da shiriya ya su gwada ma mutane abin da ya kamata da wanda bai kamata ba mai rabo ya karba wanda bai da rabo kuma shi ya rasa to haka kuma da yankan uzuri wanda kuma yankan uzuri cewa Allah ta'ala ya yanke mutum uzuri ta inda yake in an je gobe kiyama ko da ma misali an samu mutum ya samu akasin abin da yake zato ko abin da ya ga abin da bai zata ba to zai zama ya zargi kansa ne bai zargi abin nan Allah ya kun lillahi Allah ya hujjatun ba'da rusul kada idan mutane suna da hujja akan Allah bayan ya aiko manzanni kar ce to Allah da ka aiko manzo ai da mun shirya ai da mun san abin da kake zo da mun to an aiko an turo saboda ka ludufi ne ita annabta ludufi ce daga wajen Allah ta'ala to kuma wannan ah, ba kamar da mutane sukan zaɓi su ba kamar a jefa qur'a ko kuma a gada in mutum sarki ne ko ya kwata da karfi in shi soja ne ko wani mai kama da haka duk wannan ba haka ake ba shi wannan lulufi ne daga Allah ta'ala kuma yana yana zaben wanda yake so ne wanda ya shirya shi ya kimtsa shi don wannan aikin Allah ta zaɓi zaɓaɓɓun bayansa don isar da irin wannan sakon tun farkon tun farkon tarihi eh, kuma Allah kaɗai ya san iyakar annabawansa eh, da manzanninsa nam akwai hadisai da suke nuna cewa kaman akwai adadi amma Allah ta'ala shi kawai san adadin annabawansa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasushum alay cikin annaba akwai wanda muka baka labari akwai wanda mu baka labarin su ba ta haka ne sai ake ganin cewa kama wato ainihin ba su ba wanda san iyakar su illa Allah madaukakin sarki nam akwai hadisi wanda yake nuna cewa wanda daga cikin eh, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa nawa ne ce masa 313 eh, ya tambaye shi kuma wani annabawa nawa ne ce dubu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu annaba manzanni fa ya ce ɗari uku da goma sha uku wani su ne su ne annaba to akwai wannan akwai wannan hadisi amma muka kalli abin da aya take faɗa cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka to za ga cewa Eh, da hadisi da aya ba sa karo ba sa karo idan hadisi da aya suka yi karo to sai a jinkirta hadisi din a ɗauki aya din ko halarwa idan suka yi karo wannan ya faɗi wani abu daban wannan ya faɗi wani abu daban to sai a ji hadisi eh, ko da ma za a karanta za a karanta shi a matsayin ilimi amma ba matsayin eh, ya shafe aya ba a bar aya shi a aiki da shi ko ba lura ba ko kuma a yi aiki da shi a bar aya sai dai a ɗauki ayin ita a yi amfani da ita in ya so daga baya in an ƙara samun haske ko ilimi wanda zai sa ya zama an gwama an fitar to wannan kuma wani abu ne daban insha Allah insha Allah. Oh, insha ai kawai a daina magana ba wa Insha Allah. Okay. Eh, to Allah ta'ala ya ɗora nauyin isar da sako ga annabawa kuma sun yi ba sun yi sun yi iyakar yinsu kuma sun yi nasara ba wani annabin da bai nasara ba saboda nasara kamar yadda muka sani ba yana nufin nasara ta zahiri cewa dole sai annabi ya tsamar da mutane ya a'a annaba ba su gazawa eh, Allah ta'ala yana cewa abin nan mun aiko muku da manzanni ko mun aiko da gaskiya walakin na akasarin nasu lil karihu mafi yawan mutane ba su son gaskiya saboda laifin mutane ne ba laifin annabawa ba ne in annabi ya zo ya yi kira ya yi kira ya yi kira bai samu kowa ba to ba laifinsa ba ne ba gazawansa ba ne ba gazawansa ba ne akwai waɗansu daidai wannan gabaɗin zan ɗan yi ƙarin haske a nan daidai wannan gabaɗin akwai wasu wanda suke cewa wai 'yan shi'a suna cewa eh, sahabbai eh, abin nan tun da suka gashi gashi gashi da sauransu suna faɗin halayya da yadda suka rayu da rawar da suka taka to in haka ne kenan in dai ba su yi nasara ba ko ba su iya tsayuwa kan tafarki ba to kaman annabi ne bai iya tarbiya ba wal billahi wal billahi ce a ah, ba haka ake nufi ba haka ake nufi shi mutum mutum ne dan adam dan adam ne wannan halayen eh, wanda Allah ya halicci mutum da su to su waɗannan su suna nan tattare da shi ko shi wane ne an samu manya-manya cikin almajiran musa alaihi sun zame an samu manya-manya cikin almajiran annabi isa ɗaya ma daga cikin shi ya nuna inda annabi isa yake a zo a kashe shi to laifin annabi isa ne da bai iya tarbiya ba laifin annabi musa ne da bai iya tarbiya ba sai kawai aka wayi gari sun ce mashi je da ubangijinka ku je ku yaƙi muna nan zaune laifin annabi isa ne da annabi musa ba a ɗora ma annabi laifi ba annabi baya laifi saboda haka ko da ma bai samu kowa ba shi ya nasara saboda ya riga ya sauke nauyinsa mutane ne suka yi hasara su suka rasa walwa insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah zama na gaba za mu dora bi iznillahi ta'ala